من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن وقتنا ساتين sacin مي بابين وندي mu yi da mutum da ya musulinta kafin matansa ko kuwa matan ta musulinta kafin shi mangana ce mai muhimmanci akwai sabani malamai kowane gaba ku duba matsalan kamar haka don ku fahimce shi mai kyau farko mun ce maguza wasu musulinta kuma zuwa littafi halin kitab ko yaya suka kullaci aurensu a can sun musulunta mu tabbatar da wannan auren da suke yi allah bai ba da dama mu bincika wani irin kudi aka daura aure na can zina suka fara ko me ake fara shara bai ba mu wannan daman ba ko zina suka yi suka 'ya'yan daga baya suka yi irin bikin nasu ko yaya dai haka aladunsu yake suka musulinta to mu tabbatar da yadda suke da 'ya'yan nasa wannan mun gama da wannan na biyu cewa ita mace ta musulinta. shin akwai muddan da za a bata a jiramishin akwai muddan da aka bata a jira mijin don mijin ya zo a mai da auren mun kawo kawai guda uku kafin mu zo mu shiga cikin karatun mazaba na imamu na maliku suna gan cewa inda ita mace ta musulinta mijin bai musulinta ba to a kula da ginin al'adanta in ta yi jini daya ta yi jini biyu ta yi jini uku mijin bai musulinta ba to ko daga baya ya musulunta an raba auren a kan idda za gina kuna gane karatun in kun koma ruwayan ya haibin ya haibin kasil a wislansi almagribi wanda imam ibn abbar ya gina al'iskarinsa kai ya yi bayana kai ma'ana imam na maliku da sauran wasu malamai suna gan cewa mutum ya musulunta ya eh, mace ta musulinta har ila yau matan ta zo ta yi idda idda jini uku in tana wannan iddan shi mutum ya musulinta miji ya musulinta sun ce ba laifi a mayar masa auren na fata kan gane wannan to wai su malamai sun ce la aiku malikiya kuna da doka da sauran malamai cewa mutum ya musulinta mujarradin musulinta ya rushe aure tsakanin ita matan da mijin kuna da wannan ka'ida malikiyance mace ne ta musulinta yau mijin bai musulinta ba mujarradin yin wannan musulintan ba a kira wannan rabuwan talak saki ba a kiran shi rabuwa ana kiran shi fasik na fatan gane daidai ke mutum aure kanwansa daidai ke mutum aure gogonsa daidai muke mutum aure innansa duk wannan ana kira fasik rushe shi ake yi saboda haka ku malikiya kuna da wannan ra'ayi cewa ita macin ta musulunta kafircin rabuwan kafirci ina rushe aure ne ba saki ba ne ya ce kun yadda haka cewa rushe aka yi to yasa kuka ba da dama cewa mijin ya musulunta a mayar masa matansa ta wace hanya tun da an rushe abu shi sa can a cikin hul'i aka kafa hujja bi ijma cewa mace da ta fansa da kanta ko tana cikin idda ko istibra'i ne ko gini ne ba dalilin da za a sake madda ita shi dai an daura aure sabo saboda me wannan ba'ina aka yi shi hul'in kanta ba'ini ne ko saki ne a wajen wasu malamai wasu mace ba saki ba almuhimmi akwai ba'ili sun ce to kun ce har ka fahimci karatun kuka ce kafirci mutum ya riga yin musulunta ko mata ta musulunta mu gyara da aka musulunta nan a rushe wannan auren ce domin za ku ba da dama kuma don ya musulunta a da wannan auren a ringe bangaren idda tun da idda ana komai da idda ne da saki ba rushewa ba ba faski ba ina fata kuna gane karatun don faski ba ba komai amma yadda kuke ce akwai faski kuma mutum ya musulinta matan tana cikin idda a da ita to dai haka ne kafircin fa bai rushe auren ba na an da musulintan kamar talak ne kamar talak kuka yi ma'ana yayin da mace ta musulinta mijin bai musulinta ba kamar saki aka yi to tana idda mijin ya dawo in ba ta gama idda ba shi a mayar masa sauran malamai sun ce la bam da wannan dalilin tun da kuka ce faski ne faski kuma ba komai idan da take yi na isbra'i ne ba komai a kai don ba rahata rahim ne kuka gane wannan karatun sai mu shiga ma'araka ku gane ko ina muka nufa yanzu bismillah jiya satin da muka yi ba kuma ya auren ba amma kana da wahami tashi a nan daga nan zaka tashi fada koma menene ka fara da bismillah da salata annabi شر قال المسلم رحمه الله وأما قوله في الحديث كان بين إسلامه وإسلامه كان بين إسلامها وإسلامه ست سنين فوهم إنما أراد بين هجرتها وإسلامه طب إن كنتنا abin da malikiya suka dogara can sun gina hukunci ne akan na na zainab cewa manzo Allah ya mayar da nana Zainab akan mijinta ya mayar ma mijinta ba tare da an daura aure ba kalmar cewa sabu aure aka daura mun ce wannan ziyada munkari ne cewa an mayar da shi ba tare da sabu aure ba shi ma babu shi manzo Allah ya mayar da ya mayar ma ya mayar ya mayar ya mayar da ita ya ba mijin to anan shi suka ce cikin ruwayan da muka gaya maku ruwaya a can da aka ce situ sinin ko eh, sanatin ya ce duk wannan ziyada wahami ne kuma mun yi bayana a kansa a can a cikin sanadi can wanda yake tare da mu karatun zai gane wanda baya tare da mu kuma shi ne samu lada an ja aji sai salati to shi imam ibn kan ce wannan wahami ne ita zainab ita cincin ta musulinta ita ta riga na eh, na fatima ita su ne manya ta musulinta mijin bai musulinta ba shi a ce hijiranta tsakanin hijiranta da musulinta mijinta shine ake mangana shekara shida ko shekara bakwai amma ba zancen cewa raba auren tsakanin su ba yayin da mijin ya turo ta zuwa madina da lokacin da mijin zai musulunta to sukanin na ake mangana wannan shekarun amma bazance musulunta tsakanin ita da mijinta ba ne ba ku gane wannan magana ba za ji daɗi ba tun da ana sa a gina cewa ta musulunta ita kuma dama cincini dama musulma ce haka aka haife su a cikin musulunci mijin ne ki musulunta kuma da ta yi hijira ta zo ba wai ita ta riga mijin musulunta ba ne shi ne ake so a fada sau kwanakin da yake su ba wannan ba ne an gushe wannan kenan ba wani magana da za a sake cewa ita ta musulunta wata shida ko wata bakwai ko shekara bakwai mijin ya musulunta ba dai wannan ba na ake magana to shi a ci gaba da karatu kuma me yace to in an yadda haka cewa shekara shida ko shekara biyu inda aka ce ita ne ta musulinta ta zo kafin mijin musulinta to ana nuna cewa kafin mijin abu asi zo iddan ta kare an gama iddan to kuma maliki abinda kuka kafa hujja kenan cewa idda ta kare ba za a mayar ba to kuma kun yadda cewa sukananta da miji idawo ko kuna neman hijira ne rabuwa dai a ce rabuwansu dai to ya kasance idda da ta kare ko shekara shida aka ce ko shekara biyu aka ce da lokacin da ta gama idda to yaya za a gina hukunci manzo kuma ya mayar da ya mayar da ruwayan a can da muka rakwai hajjaji ibn artal da muka ce da'ifi ne shi ne ruwayan ike cewa da sabon aure aka yi wannan jisun bai inganta ba kawai nauka gan shi na fata kun gane tun di an tabbatar cewa tsakanin musulunta mishin da hijiranta akwai shekaru a tsakanin kuma lokacin ta gama idda kuma shugaban tarihi sallallahu alaihi wasallam ya mar da auren ashe nan an rushe zancen idda kenan in kun fahimce mu an rushe mudda zancen idda kenan shi mu nemi wani dalili kuma ko ta ina za mu samu yadda za a kafa dalili cewa in ta musulunta a yi gini da a yi gini biyu miji ya je in ya musulunta a dawo da shi yanzu bam da komai zero muke ifi ne babu hadisin babu asarinsa ci gaba eh, eh to shi a ce to shi kenan inda an yadda cewa shekara shidan ko shekara biyu yadda maza ba malikiya suka fara lokacin idan ta kare to ya sa lokacin da manzan na sallallahu alaihi zai maddita ba kulla sabo aure ba kuma hadisin da ya zo kulla sabo aure ifi ne bi ittifaqul ulama shi ne tambaya maliki yana mi ya yasa ba kulla sabo auren ba ci gaba kila an ce ya ce muna da mafita aslan ma lokacin da ita ta yi hijira manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce da mijin nata mayar muni yata lokacin da aka gama yakin badar an kamo shi annu shi kuma yana aure yar gidan manzan Allah yake musulunta bal ya tafi mai iji iyake manzan Allah shirkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Zainab bint Nabi sallallahu alaihi wasallam ina aure Abu As amma Abu As ya hada ya kulla da arna aje a kashe shugaban dalikai sallallahu alaihi wasallam Zainab kuma tana gidan an shirya yakin a birnin Maji Makka ita na nan Zainab tana gidan mijinta mijin kuma fito da kansa a zo a kashe annabi sallallahu sallam duk da haka bata yi tawaye ba shi aka zo aka ci nasara aka kama mijin shi aka ce kowai fansa da kanta kowai fansa da kansa shi zainab binta rasul sallallahu shi, shi ta doko kayan da na hajjiga ta sa a cikin lefinta shi ta turo birnin madina ci a fansa mata mijinta anan na to sai kama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan ku sahabe ku duba in kuka gan daidai ne ku yi to sai kama manzala manzala tana na hadija tun wannan lokaci ita tana karkashin mijin to shine malamai sun ce to anan kafin man shara'i ce kar arniya ta aure musulma shiga zuwa ta biya ku fahimci wannan karatun in ba ku fahimci wannan karatun ba za ku gane karatun ba manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi shekara goma sha uku a makka tun musulmin da suka musulunta an kyale su da matansu magusawa su kwanta kacifa ɗaya shi miji je yi sallah ita kuma ta je wajen lata wal uza ba wanda ya raba su manzala sallallahu alaihi ya yi hijira an je an zo an yaki badar an yakin uhudu an kashe sahabai an yaki handaku an saurata da musulmi duk waɗannan lokacin musulmi suna tare da maguzawan kureshawa matansu Kur'ani bai ce da su uffi ba ku saki matanku babu shi da aka yi shekara shida ko shekara bakwai hijira aka je za a shiga makka shi kafirai suka hana manzana sallallahu alaihi wasallam sulhun da aka yi hudaybiya a nan na Allah ya ce wa siku bi mi kawafir nan na Allah ya ce daga yanzu in ma ita mace ta musulunta ko kuwa karta musulunta duk wanda yake da arniya karkashinsa ije sake ta na fata gane to lokacin ita kuma ta yi shekara shida ko shekara biyar a gidan manzana sallallahu alaihi wasallam dokan babu shi har lokacin ta yi wani idda babu doka lokacin ba hana kar arne aure musulma ko musulmi aure arne babu to lokacin da aka sokoro wannan ayan ana koma daga majina shi mijin ya musulinta ina musulinta yana dawowa shi manzo Allah da auren to in kun gane nan wurin sha tambaye kuma shi lokacin da ya dawo ta gama idda ko bata gama idda ba kagan ba hukuncin aslan har a duba zancen gini babu hukuncin cewa musulmi kai aure arniya ko arni aure musulmi shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amman mu kayana to wannan mar da su da aka yi mijin kuma yake musulunta har gazwatu hudaybiya da gazwatu hudaybiya ya gan cewa ya gama yawo ba yanda za a yi shi ya zo Musulinta, da ya Musulinta ya je majina, shi manzala ce ta ungo matanka to in ka ce can ta gama idda ba dalilin da ya ce an rabu in baka ce an rabu to an dawo da auren ba tare da daura aure sabo ba kuma an kace jini ne baka da watanni da aka ce tun da aka sauko da ayan manzala sallallahu alaihi ina isowa bai ce da zainab ki idda ba daga yau an ya raba ka da mijin baka da shi ko da'ifi to anan za a gane karatun yanzu to kaga anan nake so matasa su gane ajininmu daban da ajinin wadancaninku shi Allah shi ya harce kafirai shi ya harce musulmi kai wanda ya samu kanka a cikin musulunci gode ma Allah da Allah ya harce ka Amerika da Birtaniya da yanzu kana turanci kana cin chocolate kana zagi tun tunda a can ka tashi iyayenka haka suka ga baka kana ga ajini ma yaushe suka fahimci ajini a cikin bakin arna suka tashi shekarun ga ajini ma terrorist baka da ma wayo ka fahimci ajinin Allah ne so ya harce ka wajen da ake harce musulmi ka shiga musulunci wannan zarka fadlullah ya ce man yasha Allah kuma kayansa na wannan arnan kuma ya ce da'awa a kira su zuwa musulunci nan wata rahama ce shi sa Allah yake cewa ma ka illa rahmatan lil alamin mu'amalan da arnan bam da motsi a ciki shi abin da Qur'ani ya ce duba yanda kuke kumburi shekara manzan Allah lokaci ya saura shekara uku manzan Allah bar duniya ba ce da mutum musulmi irabu da matansa arniya ba ka je yaki badar matanka arniya tana gida a je handaku matanka arniya tana gida lokacin shi na umar an koyi da shi na da mata guda biyu duk arna ne maguzawa amma ba zai iya sake su ba saboda doka bai zo ba a sha jinin namu doka ne ba zafin tsiya ba ne ba gan dama ba ne ba dalilin da zaka je kawai ka gan kafir kawai ka sa shi a gaba kana kashewa shi ne dalili bayan da ka yaki haka shi ne dalili arniya ce aka je aka kashe faffa manzo Allah odu lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi na Umar odu aka fasa kan manzo Allah amma shi na Umar ya koma gida matansa ba ma ta karo masa ruwa a sha mu in ji ahalari wa ya kifu inda amuri wa nahayi ne a yi karatu yanwa ta mun gane wannan to shi mu shiga menene malikiya suke da dalili menene jumhur kuma suna da dalili mu ci gaba ya ce lokacin da allah ya ce wa su ku bi isan kawafir a hudebiya ba harfi kwaya daya da manzan Allah zai ci da na Zainab sallallahu alaihi wasallam tun da yau Allah ya sauka da Qur'ani an raba kai da mijinki ki idda babu babu kuma ba dalili da akwai shi ka kafa cewa kafirci ina mutum ya musulunta matan ba san musulunta ba a raba su to babu amma shi sa ka dukku aya ka fassara ba malami zaka yi barna ga aya karara wala tumsiku bi isami kawafir daga yau kar wani musulmi irike mace ba magujiya arabu to ashe ayi ina nan a wani hukunci janibi daban wani wurin kuma an maku rahama yin shiru janibin da ake so ku yi in kana da mace a gida ba ta sallah kun dade ka je ka sake ta amma mace ta musulunta miji bai musulunta ba shi aka bar kofa wannan kuma sha Allah ne za ku ji to saboda ba za ka doki aya ba ka yi fassara inda kagin dama kaga aya zahiri ayati a suratu bakara An ya hana musulmi kirki aure ba ma guje kar ba ma guje ba kuma ta aure musulmi to amma akwai kofan da aka bari bayan an bude an gina gidan shi aka bar wani taga shine shin matan ta musulunta ta ji ta zauna kai kuma baka musulunta ba shin ka musulunta daga ita ta musulunta shi ke na raba auren baka da jisi baka da aya ashe akwai alaka har ila yau wannan alaka ne manzala ya amfani da shi sallallahu alaihi wasallam don baka da dalili lokacin da aka sako da ayam wala tumsiku bi isam kafir manzala bai ce na na zainab cincincini na na ce ki zo ne mijin yanzu Allah ya raba ku ki idda babu in babu kuma da ina zuwa shi manzala ya ce to in goma tanka duk ajisin da ya ce sabu aure aka yi ajisin da'ifi ne to ubadin ina kake da wani hukunci babu inwa shi sa man arada Allah yuridu an man man wanda Allah yake so man arada iza arada Allah menene yufaqihu fi jini ka gane inda mutum ina son ka man yuridu bihi khairan yufaqihu fi ji. duk wanda Allah yake son shi da alheri shi fahimtar shi a jini ku ringa addu'a cikin sujada abin da muke sabani da sauran al'umma an ya da mu mu kawo daidai ba irin tunanin ba ba irin fahimta ka ba in da kai yanda yake so yanda Allah yake so yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so wannan shine fahimta ba fahimtar naka ba don zaka iya fahimci kure kuma ka shiga wuta shi sa manzo Allah yawan addu'ansa kenan Allah ka shirye da mu abin da muka yi sabani da su jin mutum da yake birgewa da ra'ayinsa da fahimtansa kuma har kana yarunta haɗari ne shi sa jawa zahiri suka yi hukunci sun ga shayin ali ina yaki ma'auya ma'auya yana yaki shayin ali ana ta zuba da gini sun ce kaga katilu maktulu finnar dukan ku yan wuta a zahiri suka dauka ce ya za a yi mun bari arnan kuna neman mulki kuna ta kashe juna saboda haka kai ali kafiri ne duk wanda ya iman da kai kafiri ne kai ma'auya kafiri ne wanda ya iman da kai kafiri ne kai ba ruwaito a jisa tsakanin ku me suka na nassin zahiri ya za a bari ajini ana ta yaki a juna an bari arna kuma Allah ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum yadribu rikabi ba'd yadribu ba'dukum rikabi ba'd suka doki nususu a zahiri suka kafirta shi na ali sun manta Allah ya ce yana son sayyidina ali sayyidina ali na son Allah manzali na son sayyidina ali ali na son sun manta da waɗannan abubuwan shekarunsu bai ba su dama su hangi wannan ba shi suka ce indi Allah ya ce yana son mutum baya fasawa alkawar biyu na wurin Allah in Allah ya ce kai dan wuta ne ikan fasa shiga da ke aljanna amma Allah ya ce kai dan aljanna ya fasawa shi shiga da ke, Allah ya fasawa tunda Allah ya ce kai dan aljanna ne b'a ya fasawa ko mai kai karshen ka aljanna zaka shiga amma Allah ya kan fasawa ya ce kai dan wuta ne to sun manta da wannan ba su da wannan fikiri shi sa suka bata taliban ilimi ba ro ba ne dokar bin doka Allah da manzansa kuma ku yawan yin addu'a Allah ubangi sa mu cika da imani kuma mu fahimci nusus yadda Allah yake so da manzansa in ba haka ba mutum da ya zo ina kishin abu kuma kuskure fahimce shi wannan shine hadari bismillah ya ce eh lokacin da ayan ya sauka hudaybiya she abu asif mai musulunta dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana koma madina she shirkin sa shirkin sa ya ga ba lahor duba dan Allah mala shirkin manzo Allah ya aure na na Zainab kuma kullum fake wai samu manzo Allah kishi shi bai musulunta ba she saura shekara uku manzo Allah zai bar duniya ko shekara biyu shine zai musulunta amma duk da haka manzan ya doki yarsa na na zainab shi ce in goma tanka don allah ku gane wannan zancen ko legima muka yi da shirikinka shan raba auren barantanar shirikinka da zai zo ya ke ka yana kafirci kuma daga musulunta kamar masa auren waɗannan abubuwan shi mun fahimce shi wani zai ce ai ba zan mar da ya yata ba ko ko dai duniya zai tashi a tashi ma saboda me to gashi saura ba yadda za a yi saura shekara uku ne shirkin manzan Allah zai musulinta balma manzan ya bansa ya yi ya cika mana alkawari tun da na ce ko mai madai ya ta madai shi ya madai ta manzan ya bansa ya yi duk mutum da bashi da ilimi bashi da basira bashi da hankuri zai sha wahala rayuwa a ji ni bububu Allah akbar bububu Allah akbar ka ta kwaba ai ka roki Allah saboda sha na Allah daban ne ya so ka ne ya sa ka cikin musulunci da kana birtaniya yanzu kana cin chocolate ba abin da ya dame ka kafiri ne ka ringa wasu abubuwa kamar yanzu allah ya gyarbe wasu yan boku mu nan ba ruwansu da ajini suna ganin ajini ma ba gidaje ne ina ganin turanci yayin da yake karanta turanci kamar aya na cikin suratu bara'a bai fahimci ajinin ba allah ya masa tomsi ci baya ganewa kai ina kira ustaz ma na gyahiri ummi bai san duniya ba ina irin turanci nan mure shi ke ni na saman ya wuce to duk irin waɗannan tomsi basira ce eh, tomsi basira ce ma Allah yana son ka shi ibu da aji ne ka ga mutum ya yi girma ya yi amma har yanzu ina girman kai ba shi da yaren da zai shi in zai yi yaren ma shi manta da yaren sai manta ce da turanci ina ga wannan shine cigaba duniya da lahira qur'ani makana karanta ya doke ka ba gidaje. shi saboda bai san addinin ba to Allah ya so ka yi kaci ka musulmi kuma ka kama Allah barna ka saya ka fahimci ajini kuma ka addu'a irin manzo Allah Allah ka shirya da mu shi sa kullum a cikin sallah ihdina siratal mustaqim ba abin da kai shirya Allah ya samu dace na'am koma koma koma wa mame wa dalilin da ta ce a izina cewa ita mace mijin ya ita musulunta kafin mijin a sa ta yi idda ya ce ba dalili a kai babu kwata-kwata la a cikin kai a jisan da ya zo zaifi ne kuma a jisi kwaya ɗaya ne ba shi da asali to don me za a gina hukunci to abin da ke wahar da muke nan muna da maza mu malikiya da muke karanta askari muktasar ina da kyau a fahimci wannan karatun fiki eziya da alari don ka fahimci akwal malamai amma ka shigo hadisin da shin na imam maliki tattara shi kake gani akwai abubuwan da yake saba littattafin fiki da muke karantawa saura ka karka karanta iziya da alari ka gani duk kowa bai iya ba ka hada biyu ka ga ilimi ce saboda malamai na fa masu tsoro Allah ne imam maliki zai fatawa yau gobe igin hadisi manzala shi yadda nasa mu ne kawai ka kai fatawa an maka kabbara gobe ka gan ba daidai ba kana kan bakanka ba za a bari ba saboda kai malami ne ba za ka ganye ba saboda girman kai tsiya da rashin hankali ajinin ba aikin gini ba ne ya ce Allah ya samu dace نعم وقد ذكر حماد وقد ذكر حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما وهو أملك ببضعها ما دامت في دار هجرتها إيه ka'ida ce imam ali ya kawo rajiyar anhu ya ce inda ita mace ta musulunta tana gidan hijira tana birnin majina wajen da aka hijira ba ta bari wurin ba tana nan to mijin ko shekara nawa ya zo a mayar masa auren in ji shi nali dama shi nali su ne da ilimin gidan manzana ya tashi to da me za ka faɗa kuma ku bar waɗancanin ka makaryata da ba sa karatu numfashin su na kariya ne ma in shi'a numfashin su ma wata na kariya suke yi shi yana malami ne talibin ilimi ne malami ne gidan manzan Allah shi sa lokacin da umar ya bar duniya shi na umar ya bar duniya ablaib na bas ko ablaib na umar an dukkan gawan a ajiye shi kafin a yi sallah shi na ali ya zo ya dafa daya daga cikin matasa ne ko ablaib na umar ko ablaib na abbas ina kuka gawan shi na umar ina kwanci yake cewa mu rasa ina mani ne kai ka gode ma Allah awaye shi na lina su ba ina fada kalmomin da ya ji wajen manzana game da shi na li ya ce na umar ka zo karshen duniya da bakakin tutoci da bakakin zuciya ka zage waɗannan bayan Allah wallahi hadisi na cikin buhari ko da yake ba masu yarda da qur'an ba ba na wani hadisi ci gaba kaga سفيان بن عيينة عن مطرد بن عبد بن طريف عن الشعبي عن علي رضي الله تعالى عنه وهو أحق بها ما لم يخرج من misriha. yace yace tana nan nasa ne koyaushe mutum ya musulunta yazo ya tarbi ita in ba ta bari gidan hijiran ba ya zo a mata mijinta ba yi magana idda ba ba yi magana gini ba ba yi magana fasiki ba to kuma ga aya ce la tumsiku bi isa mikawafir da za a bi wannan ayan to da mutum za su musulinta shi an sa matan da miji su zauna su yi hamshi shata a shahadu a shahadu da wani ya riga wani ya musulinta wani bai musulinta ba shi an samu menene faski lokacin dayan ya musulinta kafin dayan to saboda an raba auren wancan ne wancan kafirin inda wani ya shigo kuma shi a sake daura sabuwa wuri. ba ku gane wannan zancen ba ku gane ba <laughs> da an ce musulinta in ai musulinta yadda ayan take za a fassara shi zahiri to mata waɗanda suke da aure tare in za su musulinta an masu hamshin shata a zauna da su a ce a shahadu a shahadu an la'ila la'ila domin ko biyar da ya riga wani to dayan ya zama musulmi wancan ya zama menene kafiri to lokacin me aka yi kenan an rushe auren in ba rushe auren bayan da za ta koma izuma mishinta wannan kalmar ba kwa gane shi akwai wanda bai gane ba ko ba gane ba ko akwai wanda bai gane ba ko waye gane kadiyan allah kiyaye yayin da muka ce inda mutum ya musulinta kafin matansa wannan musulinta ya rushe auren ba aure tsakaninsu na fatan gane shi miji mutum ya zai musulinta yanzu shi kadai kafin a ce matan ta su lokacin da shi ya kalman shahada kafin matan sunansa menene kafin a je wajen matan sunanta menene to an rushe a wurin ko ba rushe ba shi muke mangana to ya za a yi sha hamshi shata a hada su kuna gane karatun a shahadu a shahadu an ko <laughs> kuna gane karatun to wannan kuma ba zai yi ba har yanzu ba ku gane ba to ɗi haka ne ashe wani ya riga wani ba mudda kana gane karatun ku ba gane ba <laughs> ci gaba أي شيبة أي معتمر معتمر بن سليمان an عم عن معمر عن الزهري إن أسلمت ولم يسلم زوجها فهما على نكاحهما إلا أن يفرق بينهما سلطان ya ce in dai har su musulunta da ya riga wani wannan ya riga ko shekara nawa ne auren ina nan imam zuhur kuma babban malami imam maliku ne namu na gida kana cewa imam maliki kuma a can ya sha nono a can ya sha ilimin ga fatawansa cewa in mutane daya musulunta kafin daya to koyaushe ne musulunta ka hada shi da matansa shi dai mai mulki ne ya ce kai a raba ku kuma zai zo mai mulki ne ya ce ta raba ku sha raba ku amma ba wannan dalilin in ka zo a marima matanka inda manzana sallallahu alaihi wasallam da zainab ashe ayoyin Kur'ani don ka karanta tafsirin da aka fassara shi da turanci da hausa ka tashi ka ce ino mu ma zama malamai ino mun zama malamai da saura ka ji a biya ma duk ligiman duniya na fahimci aya da nususu a zahiri shi na ake taibar nan amma za a bi rayuwa manza Allah sallallahu alaihi wasallam a bi sira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi addinin mu ya fi rana aske kuma da rahama da tosai da jin kai da kuma shaja'a jinin baya bukata wani ba gidaje shi duk mutum da Allah ya bashi Kur'ani ina karanta Kur'ani shere na kowa Kur'anin ka shi da Kur'ani duk mutum da yake mangana shi ga gan tanakuri yake yi kon gaba kon yake yi in ka fahimci Kur'ani in ka fahimci hadisi Allah sai Imam Ibn Qayyim ya ce ko Imam Zahabi ne ya ce mangar manzon Allah dandana ne in ka koshi da sunan manzan Allah duk mangana ce cewa manzan Allah ya ce ba za ka yarda ba ka san manganarsa ba haka yake ba ɗanɗananin ya shiga makan jiki manganarsa ba jagwalgwale ba ne suna kun ji mangana da yake to magabata ne to yanzu mutane mu sun sai ba su sai ne kana fada ce in ah, <laughs> izala ne a mangana ce ake karanta na ji ni kace izala menene izala yaushe aka kinkisa izala bida shi shine aka durksa aka haife shi sabo amma iya iyaye da kakanni shi ne can alai ya samu gane wannan karatun na'am wala yu'rafu i'tibaru fi shay'in min al-ahadith yace babu izna babu hadisin da yazo ya ce ayi zina mai ta macin ta musulunta ta yi gini uku ta gama gini uku mijin ya zo a hana shi ya ce babu a hadisi babu su asali don ka kawo shi zaka rushe abubuwa da yawa zaka rushe abubuwa da yawa dole ka yarda cewa kafirci in dai daga cikin su ya musulunta ta auren ya rushe na ya rushe kuma ba komai kuma ba inda za ka yi ka ce me yasa manzan laimar da zainab tun da ka ce rushe ne shi ita zainab kuma ta shiga ajini kafin mijinta kuma an mayar mata an mayar masa in ka ce kafirci ke rushe wannan shi ka yi barna da yawa wani haka karatu yake saboda yan wa in kana karanta aya suratu bara'a da suratu amfar da suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam kana jin jihadi ka je wajen malamai su fassara ma musulmin kirki baya jin tsoron kafiri baya tsoron mutuwa amma yana da rahama zuciyarsa ya ina baya motsi shi abin da Allah ya shi sa mai yabo yake cewa annabiyu bi gairi wahayi la sarraf ba yin da manzo Allah ya motsa shi an ce yi to wannan shi na ji ne ba tunanin ka ba ba ganin ka ba ba hamasan ka ba shi abin da aka ce ka yi don kana da hamasa ba kai yan yan yan yan hawariji ba hawariji sun je fagen yaki duk wanda ya koma baya kafiri ne mace tana ginin al'ada ta yi sallah ta yi azumi in ka yi kare kafiri ne manzala ce su ne yan wuta daga kare so daya kafiri ne kai mumini don mu zaka yi kariya kama ka kana zafi ka kai wannan ne duk zafi ka kai wannan ne kuma kullum ba a so a gan gashi gashi ma wani iskanci ne ka yi kwarkubu eh wannan in za ka yi zafi a kai hawari kwarkubu saboda haka yan wa a roƙi an fahimci caji ne an ya samu dace mm. Na. wala kana nabi sallallahu alaihi wasallam yas'al mar'ata hal inqadat iddatuha am ya yace tun da aka soko da aya wala tun su ku bi mai kawafir tun da ake ta bude duniyan karatun nan mazaje za su musulunta kafin matansu matansu musulunta kafin mazansu babu adisi kwaya daya wanda manzo Allah ya taba tambayi matan da ta riga mijinta ya ce da ita kin gama ginin ko baki gama ba karam kallau kana gane karatun manzo Allah bai taba tambaya ba shi kuma baya mantawa abin da ake kira wahayi Allah manzo Allah baya manta addini namu rahama na a cike da rahama ne shi sa da aka zo babun ciniki shan lai mu yi ciniki da john mai cin haram timbinsa ya kai har ne mu yi ciniki da shi ba ce za mu yi ciniki mu yi nadi ba shi ka rike kwargini a kafir ne ya sha tantiri mu yi ciniki da ya ce kar mu yi ciniki she mai tsoro allah da mun mutu she kyale akwai wurin da ya bude ma akwai wurin da ya toshe amma in ciniki zaka yi da arni ka adalci abinda ake bukata kenan amma koma wai ku ci ciniki ga kudinsa haram ne john sunansa ya shagiya koshi sa man kudin giya yake ya amma kirge biya ka ya so kazanka zai je mu da wuyan ici sayar masa yasa yan wa suka tambaye ne waye yanzu jakunan da ake kai kudu in an ji a sayar masu wace karka sayar masu wannan <laughs> bincike bincike ba za ku gama lafiya ba ah, yanzu hasi in ka sai ma ba ma guje hasi shi ka tambaye shi za ka yi giya ko ba za ka yi gurkutu ba eh la yukallifu Allahu nafsan ila usaha ajini mu haka yake ci gaba ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة لم تكن فرقة رجعية بل بائنة. أتي تقوم شيء كنا مكوما ما يندك كفرة. cewa da musulunci daga daya daga cikinsu ya musulunta shi ya rushe auren ya ce kuma don za a ce in an dawo kafin a gama idan a mayar da matan kuna gane karatun muridi in kun yadda faski ne an raba aure mujaradin matan ta musulunta mijin ba ma guji ne lamba 1 kafin tamaman shi kun an rushe auren kuma daga baya kwana biyu kwana uku kun ce matan ta yi idda she john koma waye ne she kuma musulunta ya ce dukkanmu da ku mun yarda kafin ta gama idda amar matan to saki aka yi ne saki shi kawai na akwai komai to kun ce rusheshen aure ne to don me kuce amar masa tambaya ce ba jawabi tambaya ci ba jawabi ai karo kallawo karatu a yi shi addini ba ra'ayi a ciki mu ci gaba فلا أثر للعدة في بقاء في بقاء النكاح إيه. وإنما أثرها في منع نكاحها آه، للغير فلو كان الإسلام قد نجز الفرقة بينهما لم يكن أحق بها في العدة ولكن الذي دل عليه حكمه صلى الله عليه واله وصلى الله عليه واله وسلم ان النكاح موقوف فان اسلم قبل انقضاء عدتها عدتها عدتها فهي زوجته كما فإن إيه؟ فإن أسلم قبل انقضاء عدتها قبل انقضاء عدتها عدتها شنو فاعل نعم عدتها فهي زوجته wa in inqabat iddatuha falaha an tankiha man sha'at wa in ahabbat intadaratu fa in aslama kanat zawjatuhu min ghairi hajatin ila tajdid tajdid nikahi to kun gane karatun <laughs> eh, malamai sun ce zancen mace ta musulunta kafin mijinta a dauka wala tumsiku bi isaman bi isam kawafir a daina suku ko aya na nan wurin a je ayan can ita tana nan shekara daya ne shekara biyu shekara uku ne mijin ya zo tana so su tafi su tafi ba ta so ba komai mu kufa na gare ta yadda zainab manzala sallallahu alaihi wasallam ta zo ba ta yi auren ba kuma a ce na na zainab tana majina ta rasa wani zai aure ta shekara shida a karon kallawo na na zainab fa ya'yan na na hajigatu da ya'yan manzala ce ta yi share shekara shida ba ta samu miji ba irin zawarawar namu ne to a jini ba garaje a ciki to an mar da ita kuma ba taba san nassi da manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce da daya daga cikin matan kin gama idda ko baka gama idda shi sa kulasa mangana in mace ta musulunta miji na nan ina shan giyansa da shulishinsa a kyale su ya dawo ita tana son kayansa a masu in ba ta son kuma akwai abin da ake kira istibrai saboda tsakanin jinin da zai bambanta wancan saduwa da wannan katun ya mata lalla ko ciki allah kuma baya son zalunci arne arne ne ko da arne ne in an yi ciki dan nasa ne amma an haifi dan a ba musulunci al-islam ya alwala yulale na fatan gane wannan to haka karantun ya dole ka bari karatun haka cewa ita mace ta musulunta in tana nan miji ya zo daga baya shekara da shekara biyu shekara uku ne in tana so amar da auren ba ta so eh, ta ji ta aurenta amma ci a da to saki kenan kuma in ka ci a da ita har ne ba shi da saki marfu'an kalam kafin arne shigo ya saki matansa talatin a can suka shigo da aurensu ba za a tambaye shi saki nawa kuka ya can tun da da su da sabura ba wajen laifi da rashin laifi haka suke tafiya yadda dabbobi suke tafiya to kaga anan babu magana kai to hulasa abin da malami ke so ce da kai kenan ita mace tana da zabi in ta musulunta ta gan dama ta dade tana sata aure ta yi in ba ta gan dama ta kira komai shaushe mijin ya shiga yana son kayansa a hada su ku yarda da wannan abu kan kallawa wata na wata yar boko ta zo da irin jakansu amma alhamdulillah tana da hijabi tana da hankalinta miji na abuja shi ya sake ta da cin mutunci ga sai mutum ya samu kudi mutanenmu shi ga gaina inna kan kariya da shi ya kudi zai sake ta ya zagi uwan ya zagi uwan da uban kuma da mutunci a lokacin da ake campaign ko wan gidan ne ka su da mutunci amma ka sige ta kuma na zagi daga baya ta dawo shi miji ya yi nadama alama fata wani ya to Allah ya uda ila zambi ina so imar da kayansa ita kuma ta dade a gida nan kanninta sun fara zaginta daki da ake kuma ta kwaso mangar da aka zagi ta da iyayenta ta ga uwan uwan kuma ta hau kujera rusiya ba za koma kujera naki ba za koma ba miji kuma yau da yamma waya da safe yamma turanci da ausa biyu an yi kuka a wayan <laughs> wata yamma na karatu shi na ganta da jakanta da komai a akarar kallawa turanci da hausa biyu wallahi komawa zan yi amma ta ne bata yarda ba na ce ba za a jira ita ce ya zan yi da kaina tun da sai aka yi na kawo mangana na istighfar na daina amma ita tana nan har yanzu ni kuma an zage ni gida na gaji a ce to ki yi ankuri ki je ki bata ankuri ce malam ba zai karba ba yamma na ta tafi daga bayan an yi sulu inda mace tana son mijinta to ka daina kurin banza ko 'ya'yanka ne daga baya za a kunyata ka ga ya eh, ba yarda ba eh ba yarda ba kaiwa kagin shugaban talikai zainab da ta doko kayan na na hajjiga ta tura fansa da mijinta arne an kama shi zai kashe ya zo yakin da a hada rudu a kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah bai ce me yasa Zainab ta yi haka ba shi da ya ce da mijin cika alkawarin kaji kamar kayana saboda musulunci tun da lokacin kur'ani bai sauka ba manzala bai ce a raba wurin ba ya ce kawo mu kayana aka karatu yake an lai samu dace ina muke yanzu to za mu saya nan wala na alamu ne ne to sha Allah sati mai zuwa za mu karasa wannan ah, eh za a yi tambaya ina zuwa ina zuwa me tambaya an ce ne. eh menene a yi wannan tambaya kafin kashe in tana da me tana da ciki malam eh to dan nasa ne amma musulunci ne zai amfani da zai zama to dan bawa da eh kware to malam in aka tashi kiran suna za a kira da sunan mahaifiyarsa musulmani ko da sunan ah, mahaifiyarsa a kira sunan babansa sunansa john wannan kuma sunansa muhammadu na eh, laifi ne ba komai mutum ya musulunta danganta da ubansa ko ubansa shine fir'auna yaro da musulmi ne haka ne fasiki kafir ya yi zina da mace musulma a kwace dan zinan a sa shi sunan musulunci amma da wani maukaci tafiyansa kuna gane karatun yan wa akwai mangana kamar haka dr bashir zai zo karatu ranar alhamis laraba kuma zan yi tawakufi an hana nin ce komai ku tambayi su mara nura da liman su suka da abubuwan da za a yi insha Allah gobe da akwai karatu ko ma waye da ka zo ga gobe akwai karatu gobe can da liman ya hana ni karance komai in shiru to she mangara ta bi kuma bawa Allah da muka yi sanarwa sacin da ya wuce na gyara waɗannan kage mala abba ya gama komai nafila ne irin dai a gyara takirmi ne irin wannan bawa Allah da yake Allah ya masa albarka wanda yake sai gyara mana wanda sama yanwa ba wani a cikinmu wanda ya taba zuwa ya ce da ku a ba mu shinkafa mu je mu ci amma aiki alheri haka zan ga gaya muku don mu yi tsira tare amma ruwan tsiya ba zai kai ku aljanna ba muna fadan nan an na gan kamar muna damu ku ne ga wani yan za su tafi kudu wani gari za su shiga su musulunta da mutane to su na yi ya kokari na suna neman kudin mota su zuba mai suna da motocin su zuba mai da abin da za ci shi sa muke neman dubu hamsin wanda ko nawa muka samu ya isa saboda haka kai nemo su nemo taimako hai nura a nemo taimako kuma wanda zai ji tosai kawo mana yanzu gobe da safe za su tafi na yi nawa wanda yake da duk abin da aka ya kawo mana yanzu za su je kai maka samu lada sa nemo taimako kafin a kira sallah me kai dan kasuwa ne ba wanda zai ba mu wannan kudi mu daina maulan na wanda zai ba da wannan kudi mun huta kawai hamsin ko arba'in ko talatin abinda ya ba da a zo a kara sa tafi kuma ku samu lada me tambaya e ba komai ba za a raba su ba shi dai tana so shi tana so a ba aure a tsakanin ku an raba shi shirci a mai da aure shi musulinta kana gane karatun shi sanaci ci shamfince ayan shi ita da ta musulinta ba za ta zama karkashinsa ba a nan aya yake bangaren amma ya musulinta ba za a da aure ba na fata ka gane saboda ka addini shi abin da aka ce da kai kaga an mayar da aure ne amma ba sabon daura aure amma lokacin aure kama mutum matansa ne lokacin da ya saki ya saki ne ba dama shi ce shi ne na daura ke kana gane ba dama lokacin da kawai ya saki ta shi da ce na daura ke to haka ne musulunta ya ce na musulunta shi amma masa matansa na fatan gane hmm. a'a ku dan yi rubutun sati mai zuwa mun gama shi mu karanta cikin mutane su karu a kai allah wanda zai iya ba da kudin addufa ta ya fi da irin kudin da kuka ci kuka sha abin nan rike ya saura ku bamu a malam kun fara kenan an tafi na ni ban gan kowa ba to a ba hudu kira sallah wannan goro wai